Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25-31-41 da kuma 60. Masu mu a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a Nomad FM, Dalol FM da kuma niyya. sai tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. A ƙasar Ghana kuma za ku iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi. Sannan za ku iya jin mu ta kanyar sadarwa intanet a kodayaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare da fatan an sha ruwa lafiya yau Asabar 25 ga watan Mayu shekarar 2019. Zahra abinu fage ce tare da Ibrahim ka Ka'almasi Garba da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirye-shiryen namu na yanzu za ku ji ƙarshen tattaunawar da wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta yi. da sanata kabiru ibrahim gaya wato jagoran kwamitin mutum shida da majalisar dattawa ta nada domin gano irin abubuwan da suke wakana a filayen jiragen saman ƙasar najeriya musamman ma filin jirgin aminu kano a kan safarar kwayoyi sannan za a ji wani rahoto kan yanke hukuncin da kotun sauraron karin zaɓe ta yi cewa jam'iyyar pdp ita ta lashe kujerar gwamnan zamfara Daga bisani Ibrahim ka almasi Garba zai gabatar mana da shirinsa na jawabai daga dattawa. Sannan muna tafe da labaran wasanni amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an sha ruwa lafiya ga labaran. shugaban amurka donald trump ya isa kasar japan a wata ziyarar aiki ta kwanaki hudu wacce bayan ta za a yi abin da wani hadimin fadar white house ya kira wasu muhimman sanarwoyi kai tsaye trump ya zarce zuwa gidan jakadan amurka a kasar da yammacin yau dinnan asabar inda ya yi jawabi ga manyan 'yan kasuwan japan ina faɗa cikin haƙaƙewa cewa dangantakar amurka da japan bata taɓa yin ƙarfi kamar yadda take yanzu ba bata taɓa yin tasiri kamar ta yanzu ba bata taɓa zama ta ƙudda kamar ta yanzu ba in ji trump yayin da yake jawabi ga shugabannin manyan kamfanoni ya ƙara da cewa wannan lokaci ne da marmari yin cinikayya tsakanin waɗannan ƙasashe biyu ya kamata a ce an yi amfani da wato an ɗau wannan damar. Trump ya yi fatan Amurka da Japan za su cimma wata sabuwar yarjejeniyar cinikayya ba daɗewa ba da alamar Firaministan Japan Shinzo Abe wanda ya so ya yi kusa da Trump sosai. Na fifita shagulgula da ɗauke-ɗauken hotuna a wannan ziyarar da gangan. don ya karkatar da hankalin jama'a daga batutuwan da shi da trump za su tattauna a kai mutanen biyu sun wato tattauna sau fiye da arba'in wanda ba kasafai ake yin hakan ba a cewar fadar white house ta amurka an rantsar da shugaban afirka ta kudu sirar ramaphosa a bainar sauran shugabannin kasashen yankin da sauran jama'a masu yawan wajen dubu talatin a yau dinnan asabar a pretoria babban birnin kasar na yi farin ciki da saduda da amanar da kuka danka mani in ji ramaphosa wanda ya kara da cewa kuma ina sane da irin kalubalen da kasar mu ke fuskanta amma kuma na kwana da sanin cewa mutanenmu na cike da fatan ganin fiyayyar makoma wato ta samu Ramaphosa ya hau gadon mulki ne bara bayan da aka tilasta ma mutumin da ya gada Jacob Zuma yin marabus sanadiyar tabar gaza iri-iri ta almundahana ciki har da ta yin amfani da wajen dala miliyan ashirin na gwamnati wajen gudanar da gyare-gyare a rukunin gidajensa. saboda sanarwar shirin ajiye aiki da shugabar burtaniya mai ra'ayin riƙau theresa may ta yi jiya juma'a yiwuwar burtaniya ta gudanar da babban zaɓe a wannan shekarar ya daɗa zama kusan farilla a cewar masu nazarin al'amura da wasu 'yan majalisa wannan na iya ƙara janyo rashin tabbas ga rikitaccen shirin ƙasar na ficewa daga tarayyar turai 'yan sa'o'i bayan da ta kammala sanarwar cike da kwalla 'yan majalisar dokoki masu sassaucin ra'ayin riƙau waɗanda ke son au birtaniya ta ci gaba da zama cikin tarayyar turai au ta ci gaba da hulɗa ta kudda kudda ita sun yi gargaɗin cewa ba su da zaɓi illa su goyi bayan duk wanda ya gaje ta ko da ko boris johnson ne tsohon sakataren harkokin waje kuma mai yin komai gabansa gadi a siyasance wanda kuma ke da goyon bayan da dama daga cikin 'yan bangaren jam'iyyarsu mai ra'ayin da kaudin da ke son burtaniya ta fice daga tarayyar turai to kada fa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc jami'ai a yammacin india sun ce mutane akalla sha tara sun mutu a wata gobarar da ta tashi jiya jama'a a wata cibiyar koyarwa da ke birnin surat na jihar gujarat ɗaliban sun rasa rayukansu ne saboda wutar da kuma durowa da suka rika yi daga ginin in ji jami'in kwana-kwana mai suna deepak saptali yayin da yake zantawa da kafar labarai ta faransa ap kafar labaran ta ap ta ce ah, ana kuma jinyar dalibai fiye da dozin saboda kuna ko shaƙewa minister narendra modi wanda dan gujar ɗin ne ya ce yana mai matuƙar baƙin ciki da alhinin wannan hadarin na gobara labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Najeriya kwamitin mutum shida da Majalisar Dattawa ta nada a ƙarƙashin jagorancin Sanata Kabir Ibrahim Gaya domin gano irin abubuwan da suke wakana a filayen jiragen saman ƙasar musamman ma filin jirgin Aminu Kano akan safarar ƙwayoyi. a ci gaba da hira ta musamman da wakiliyar murya amurka madina dauda ta yi da sanata kabiru gaya inda ta tambaye shi kamar haka a lokacin wannan binciken wa'anne jirage ne kuka gano wa'anda ke sufuri a najeriya da laifin safarar kwayoyi kuma me za ku yi a kansu ai ba a samu laifi ga jirgin other airlines din ba misali da suke tafiya saudi arabia ba samu masu jirgin saudi arabia suna dauka ba ba samu jirgin eh, max air na daukar kwaya ba ba samu jirgin dan na daukar kwaya ba ba ma an samu jirgin egypt air na dauka kuma waɗansu ce an taɓa kama ma na jirgin ethiopian airline wanda kama na yanzu so da mun gaya su masu wannan airline din su misali musamman ethiopian airline cewa lalle lalle hakkin su ne da aka sa kaya su dauki kayan su da karen da ka karɓi tag na fasinja to kayan nan na naka ne sai har ka kai masa garin da zai dauka idan a hanya kara masa kaya to laifin masu jirgin sama ne su ma suna ci masu laifi a su ma immigration muna gaya musu cewa babu dalilin da su ma kenta ce sun taimaka mana misali an zo an kai kara ita ndla e ta kai kara kotu an kama mutanen nan kuma an belin su kuma har wani ma a ya bar kasar kaga kyanta a ce akwai alaka da su ndle da kuma immigration cewa gafa wani mun kai karar su kotu kuma akan kwaya ne ko akan wani abu da Allah ko da alkalin yayi yi son kai ya sake su to ko kuma ku tare su kasu bar kasa. in kun gansu ku kwace faso su kwana su fita to ga wannan ba haka ba har aka samu wani a cikin wayannan mutum shidan nan ɗaya ya zo da ya zo da faso din sai ya bi ta gaban Aminu Kano airport ta gaba yan security ya hau jirgi ya tafi Saudiya kaga wannan abin tashi hankali ne abin ta kashe so da to ya tafi Saudiya matsayin ya gudu kenan ko dai a'a wanda ya belin shi zai iya dawo da shi a duk in ya ma gudu to wanda ya belin shi za kama da yake amma kuma ai abu mamaki me ma zai kai shi kasar da ake zargin sa cewa an kai kwaya in ba za zai karbi kwaya shi ya sayar da ita wani wajen ba saboda haka wajibi ne kasar mu kara da wato daure jikin mu. don mu ɗauki matakin zamu kare mutuncin najeriya kuma yadda president ke ta kokare ga an gyara abubuwan nan to ya kamata ma'aikata masu taimaka mu su taimaka mana su ga sun yi aikin su a yadda ya kamata to yanzu kwana nawa za ku yi kuna wannan binciken kafin ku ba da rahoto muna ta tota miki cewa za mu gama abin nan kafin rayuwar wannan majalisa ta kare ta takwas dan ba za mu jaye zuwa majalisa ta tara ba an gaji sa tara zama sabon abu to a cikin wannan yan kwanaki za mu gama za mu submit report namu zuwa majalisa kuma ta yanke shawara lokacin na kafin mu rufe insha Allah. a gaida Madina Dauda a tattaunawar su da Sanata Kabiru Ibrahim Gaya. a wani al'amari da ya yi tasiri a sauran shari'un zaɓe da suka gudana a gaban kotunan najeriya a shugaban hukumar zaɓe farfesa mahmud yakubu ya zartar da hukunci cewa jam'iyyar pdp ce ta ci kujerar gwamnan jihar zamfara a don haka wakilinmu a abuja nasiru adamu el hikaya ya shirya mana wannan rahoton yanzu dai dan takarar babbar jam'iyyar adawa pdp a jihar zamfara bello matawallan maradun ya zama sabon zababben gwamnan jihar zamfara in compliance with the supreme court judgment the commission has now determined the winners of the elections in zamfara state as follows governor Bello Muhammad Matawalle. Nan shugaban hukumar zaɓe ne Farfesa Mahmud Yakubu ya bayyana haka bayan taron nazartar hukuncin kotun koli da hukumar ta yi da ya kai ga ayyana dukkan kuri'un da APC ta samu a matsayin waɗanda ba su da amfani. Kakakin hukumar zaben Aliyu Bello ya yi ƙarin bayani. Wani abu da aka duba shine ai idan in aka dubi da ita hukuncin Supreme Court ce ta yi a matakin gwamna idan ya cika ka'idojin zama gwamna wancan zaɓe da aka yi a riga an faɗi sakamakon shi amma tun da ita supreme court ce ta yi dukkan ƙuri'un da jam'iyyar apc ta samu ba su da tasiri don haka kuma zaɓe abin da sai ta aiwatar da sake kidaya na ƙuri'un nan ta yadda wato sake bin jadawalin ƙuri'un ta yadda ta tsani duk abin da ƙuri'ar da duk abin da jam'iyyar APC ta samu aka yi wajarar da shi sannan aka yi bitar abin da yake a ƙasa wadda yake nuni da cewa dan takarar jam'iyyar pdp a matakin gwamna wato bello muhammad matawalle da mataimakinsa madi aliyu gusau su suka yi nasarar lashe wannan zaɓe da aka gabatar alhaji aliyu bello wannan nasarar ta hukumar zaɓe ne ko ko ta kotu ko ta waɗanda aka ba wa nasara yanzu process ɗin da ya nasara gabaki ɗaya jimlar kowa a cikin al'amarin nan yana da biyayya ga umarnin kotu ita kotu ta yi aikin da ya dace da ita kuma kuma zaɓe ta yi biyayya da sa wannan umarni da haka nasara ba ta tsaya kan wani gefe guda ɗaya ba nasara ce ta nuna inganci da wato nagartar demokradiyya a ƙasa. a ranar litinin ɗin hukumar zaben za ta mika takardar shaidar nasarar zaɓe ga batawar lambar ado kazalika pdp ta lashe dukkan kujerun majalisar dokokin jihar in ka ɗebe guda ɗaya da wata sabuwar jam'iyyar adawa national rescue ta samu wacce sanata sa'idu dan sadau ke jagoranta gwamnatin jihar zamfara mai barin gado ta abdulaziz yari ta ce ta amince da sakamakon hukuncin kotun da ya ayyana ƙuri'un da ta samu a matsayin marasa amfani sunana alhaji sani gwamna jihar mamaru kuma mataimakin jam'iyyar apc na zamfara ta tsakiya a jihar zamfara mu a jam'iyyar apc ta jihar zamfara mun ɗauke shi matsayin abin da allah ya kawo muna kuma mun yi imani da babu wanda ya isa ya kawo muna wannan in ba allah ba da mu da iyayen gidanmu dukkan mu mun aminta da wannan wannan muna roƙon Allah shi sa haka ne mafi alheri gare mu da kuma jihar Zamfara baki daya. A sanarwa daga mai bawa gwamnan shawara kan labaru Ibrahim Dosara, gwamnatin ta ce ta yi bakin kokarin samun nasara har matakin ƙarshe, amma Allah bai nufa ba, da aka ta hukuncin kamar yadda Allah ya hukunta. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. a gaida Nasiru Adamu El Hikaya. Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu ya ce karfe 4 na yamma da minti 43 ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. To kamar yadda aka saba sharar fagen ga gogar naku kaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa. Regarding Gordon Emefiele, I have overwhelming evidence. Bayan zargin gwamnan babban banki Emefiele da mai kwarmato George Ubo ya yi kan karkatar da fiye da dala biliyan 28, yan sanda sun yi awon gaba da mai kwarmata yayin da Emefiele ya samu wa'adi na biyu. Shugaba Buhari ya ce ministocinsa za su ci gaba da aiki har jajiberin rantsar da shi karo na biyu. Duk da shugaban na magana ne a taron bankwana da ministocin. Jihohi na ci gaba da ayyana kuɗin kujerar aikin harajin bana fiye da naira miliyan ɗaya da rabi. Ɗaya daga sakatorin hukumin Alhazan Usman Gurama ya ce rashin tallafin gwamnati ya kawo cikas. Inda gwamnati za ta ci gaba da ba tallafin da da ake bayarwa din watakila zai dan rage kuɗi. A wata zanta shugaban hukumar Barista Muktar ya ce akan ma dawo da alhazai kuɗin ɗawainiya in ba a yi musu ba. Abin na'ura ne mai sanyi kawai a Arafa bai sanyi ba sosai. Kuɗin wannan na'urar da bai sanyi ba sai da aka dawo da alhazan Najeriya kuma aka ba jihohi domin su mai da kowane alhaji kuɗinsa. Rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya na nuna kashi ashirin da cikin ɗari na 'yan Najeriya na ba haya a fili ko a bayi marar inganci. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To yanzu bari mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne Sheikh Hallur Abdullahi Maraya daga garin Kaduna da kuma rabaran Danjuma Adamu daga kanan dabo ga Sheikh Hallur Maraya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآل الطيبين الطاهرين وصحبه جميعا حق قدر الكدار العظيم السلام عليكم متان arewacin Najeriya wanda Allah subhanahu wata'ala ya masa albarkoki masu yawa ita kanta Najeriya ƙasa ce da Allah ya mata albarkar mutane masu yawa wato fiye da mutum miliyan 170 amma idan mutum duba sai ga arewacin najeriya ya fi samun kaso mai yawa bayan haka za ka ga najeriya in ka duba za ka ga ƙasa ce wacce take da faɗin murabba'in kilomita 923,768 amma fiye da kashi 71 na wannan fadin ƙasa da Allah yawa Najeriya za ka ga cewa abu ne wanda za a iya noma shi. Wato in an noma wani abu a can bai yi ba, wato za ka ga a wancan bangare wannan abu ya yi. Duk duniya ba wanda take da wannan kamar Najeriya. Tun ka duba sai ka ga fiye da kashi saba'in kuma daga cikin ɗari na ƙasar noman nan da Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta Najeriya yana arewa. Sai dai babban abin takaici sai ka ga cewa wato yankin da Allah ya mishi arzikin nan mai yawa na jama'a da kuma cewa yawan fadin kasar Najeriya ya arewacin Najeriya din ne. Sannan gashi kuma in ka duba tojan bangaren shugabanci za ka ga cewa yankin arewa ne ya fi samar da shugabannin ƙasa da suka fi daɗewa suna mulki. To idan mutu ya duba ga shugabanci ga faɗin ƙasa ga yawan jama'a to bi dace a ce arewacin najeriya ya samu halin da ya samu kansa ba a yanzu na tashin tashina rashin kwanciyar hankali sannan gashi kasar najeriya tana dauke da mutane fiye da miliyan ɗari wanda suke cikin talauci wanda ba sa iya samun akalla dala guda a rana to sai ka ga mafi yawan waɗanda suke da rashi a ƙasar mu ta najeriya suna arewacin najeriya ne to babu yankin da kenan ya fi kamata a ce ya sami kwanciyar hankali ya samu lumana domin ba abin da za a samu ci gaba a kowane yanki a duniya matukar yankin nan ba shi da zaman lafiya za ka ga yanki ne wanda ake yawan samun tashin hankali tsakanin mabiya addinin kirista da mabiya addinin musulunci ko da yake alhamdulillahi wannan abu ya daɗe ba a samu irinsa ba a wannan yanki na arewacin najeriya ɗin to sannan ga yankin yana fama da wani abu wanda ke shi bai san kirista ba bai san musulmi ba bai san ma wanda ba shi da addini ba wato matsalar ta'addanci dinnan da ke faruwa musamman a yankin arewa maso gabas sannan za ka ga ga sace jama'a sannan ga fiye da mutum miliyan biyu wanda aka raba su da wuraren su na zama wato suna tsuguna yanzu a sansanin da ake kira sansanin 'yan gudun hijira sannan ga fyaɗe da 'yan ta'addan suke yi abubuwa dai marasa kiwa Allah na wata ya mana maganinsa shi ma rabaran dan juma adamu ya ce eh, yana yi wa al'ummar arewacin najeriya sallama ina mai farin ciki da fatan alheri da 'yan uwanmu uh, musulmi domin wannan wata mai albarka wata na ramadan yadda bangiji allah zai karbi dukkan ibadu waɗanda suna ita wajen keɓe wannan wata mai albarka domin miƙa kai ga allah ina mai fatan cikin wannan wata mai alfarma za su ci gaba da yin addu'a domin ƙasarmu najeriya saboda zaman lafiya bayan haka ina mai farin ciki yadda ubangiji allah ya sa aka yi zaɓe a ƙasar mu najeriya aka gama lafiya kiran da zai yi ga mu al'umma ta najeriya shine idan an zaɓi shugaba abin da ya kamata mu fara yi masa na farko shine addu'a yadda ubangiji allah zai ba shi ikon cika alƙawura waɗanda ya yi musamman a yanayi na irin shugabanci na ƙasarmu da aka yi ko ake yi na batun cin hanci da babakere da rashawa da ta cika al'ummanmu littafi mai tsarki ya haramta a addinin kirista kenan ya haramta cin hanci da rashawa maganar allah ta ce karbar hanci da rashawa yakan toshe basirar shugabanni wannan ya zama kamar wata al'ada ce a mu. to a cikin yanayi da shi jihar buhari ya ɗauka abin da za mu yi masa shi ne mu yi masa addu'a yadda ubangiji allah zai ba shi iko ya yi abin da ke gaskiya kamar yadda ana kirari a takensa da cewa shi mutum ne mai gaskiya to bari yadda za mu yi masa addu'a idan ba tare da taimakon allah ba wannan gaskiyar ba zai iya cika ta ba ba ci haka mu kanmu kuma 'yan arewa ko 'yan najeriya mu ba shi haɗin kai wani lokacin abin da yake ba mu damuwa a cikin ƙasar nan shine boye gaskiya wanda yake so ya dan kwatanta gaskiyar kuma sai ya zama ana kyansa, to mu ba shi haɗin kai domin ya gama shugabancinsa lafiya wannan shine babban abin da za mu bayan haka game da zancen tashe-tashen hankula da muke samu a cikin ƙasar nan dukkan wata ibada bari mu sani cewa ba ta iya ci gaba ba ta yiwa in ba zaman lafiya mu da muke kirsa ibadar mu ba za ta iya samun kwanciyar hankali ba idan ba zaman lafiya kullum kana cikin ibada kana dada mai zai je idawo haka su da suke musulmi duk lokacin da za su yi sallah idan ba zaman lafiya cikin rawar jiki da faduwar gaba ake yin ta Allah yana bukatar mu natsa a gabansa duk lokacin da za mu bauta masa to kiran da zan yi ga mu 'yan Najeriya cikin irin wannan tare da hankali mu kwantar da mu an nuna mana cewa duk abin da zaman lafiya bai kawo ba rashin zaman lafiya ba zai kawo shi ba duk abin da kwanciyar hankali ba ta kawo ba rashin kwanciyar hankali ba zai kawo shi ba da haka idan ma akwai wata damuwa tsakanin wani da wani ko a tsakanin wata al'umma da wata al'umma ko tsakanin wani jinsin mutane da wani jinsin mutane akwai shugabanci na gaba akwai hukuma tun da yake doka tana nan akan kowa bari mu kai wa hukuma ita ke mulki da mu kamar yadda littafi mai tsarki roma sura sha uku aya ɗaya ta ce dukkan mulkoki da muke iya ganin su sanyayyu ne daga gurin Allah kuma mai gaskiya baya tsoron hukuma an kafa hukuma domin marasa adalci to bare mu ɗauki mataki na kaiwa hukuma damuwar mu. na gaba Allah ta sarki da bai biyayya Haka To nan muka kammala shirinmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana. To Madalla yanzu kuma sai labaran wasanni amma a takaice. Wasanni a takaice. rahotanni na nuni da cewa mai horar da 'yan wasan kungiyar kwallon kafa ta manchester city ta ingila pep guardiola na kan hanyar sa ta komawa kungiyar Juventus ta kasar Italiya domin maye gurbin kocin kungiyar Massimiliano Allegri a ranar 4 ga watan Yuni mai zuwa. A cewar wata jaridar wasanni ta Give Me Football tuni kocin dan kasar Spain ya amince da kwantaragin shekaru hudu da Juventus din akan kuɗi euro miliyan 24 a shekara. Guardiola mai shekaru 48 ya soma aiki ne da City a shekara ta 2016 inda ya jagorance ta ta lashe gasar Premier sau biyu a jere tare kuma da kafa tarihin lashe dukkan manyan kofunan gasanni uku na ingila a wannan kakar wasannin a wani labarin kuma mai horar da 'yan wasan kungiyar chelsea ta ingila na fuskantar barazanar rasa aikinsa duk da yake kungiyar na jiran sakamakon wasan karshe ta gasar europa league da za ta fafata da arsenal kafin ta yanke hukunci a kan makomar kocin to sai dai an ruwaito cewa tuni da tsohon kocin real madrid julian lopetogi ya gana da shugabannin chelsea din domin yiwuwar mai gurbin sare lopetogi dan shekaru hamsin da biyu ya kasance kasance ba aiki tun daga watan oktoban shekara ta 2018 sa'ad da real madrid din ta sallame shi a daidai lokacin da shi kuma Sarri ya kasa lashe kofi ko daya da chelsea din duk da yake yana da sauran dama daya a wannan kakar wasannin a halin da ake ciki kuma kungiyar ta chelsea ta bayyana wa kungiyar real madrid ta kasar spain cewa idan har tana son sayan dan wasan ta eden hazard to lallai ne za ta biya kuɗi har fan miliyan da talatin. kungiyar madrid ta daɗe tana zauracin ɗan wasan yayin da rahotanni suka bayyana cewa shine ma babban cinikin da take muradin yi kuma a shirye take ta biya ko nawa ne domin ta mallaki dan wasan rahotanni sun ce madrid din ta yi tayin dan wasan akan fan miliyan 86 to amma chelsea ta kafe akan sai fan miliyan 130 shahararren dan wasan kungiyar barcelona lionel messi ya zargi 'yan wasan kungiyar da sakaci a kashin da kungiyar ta sha a hannun liverpool a wasan kusa da ta karshe ta biyu ta gasar zakarun turai liverpool din ta lallasa barcelona da zunzurutun ci hudu da nema a wasan na biyu na gasar wanda ya fitar da ita daga gasar ta zakarun turai messi ya bayyana cewa wannan ne al'amari mafi mafi muni da ya taɓa fuskanta a sa na kaftin ɗin ƙungiyar murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria albarkacin watan azumin ramadana ga wannan saƙon. sunana usaini salisu a gaskiya azumi alhamdulillah wani abu ne wanda dukkan musulmi ya kamata ya murna da zuwan shi saboda shi wani abu ne wanda daga shekara sai shekara wanda yake shi na farin ladin kuma a cikin shi abin da ake samu gaskiya akwai lada kuma sannan yin shi yana hana mutum yin wasu alfasha wanda kamun azumin wani zaka ga yana yin su amma azumin ya zo sai ka ga mutum ya kame kuma sannan shi wasu lada ne ake samu a ciki na musamman wanda Allah ma ya ce shi ya san abin da zai ba mai azumi ladashi ba ta da adadi don haka duk lokacin da ramadan ya riske ni a shekarar ina kokarin in ga na yi abubuwa na kirki wanda suke na ibada ne da na farilla da na sunna domin in ga na samu na cimma abin da nake nema a wannan shekarar saboda akwai hadisin da annabi ke cewa idan mutum ramadan ya wuce ba a gafarta mashi zunuban shi ba to wannan mutumi ya yi asara to don haka nake ganin idan ramadan ya zo to mutum ya dage da ibadu musamman karatun alkur'ani ana son mutum ya yawaita yin shi da tasbihi a ciki to ya suna malamin Suna Malam Isa, tasirin azumi a gare musulmi yana da mahimmanci saboda yana hana mu aikin alfasha ko za ka aikata wani aikin alfasha in sha ma Allahu da katina kana azumi to da yadda Allah ba za ka aikata abin ba. Azumi ya zai mu ibada wadda muke yin ta muna jin daɗin ta. da kuke yanayi na nan Lagos ya kuke ji da azumi? Alhamdulillah muna yin azumin mu lafiya lau saboda ya kasance ko kawan mu da ke zaune muna sana'a a duk wanda ko wata mace za zo ta neme ka da labari da ka ce mata kana azumi in sha ma Allahu za a ce a ya hakuri na mance kuma in sha Allahu kai ma ba za ka biya mata ba ku yi wasu maganganu wanda ya zama na ya kasance kuna ba kuma zai hana ka daga kai ka rika kalle kalle ka rika luwan ka kallo in sha Allahu za ka ci azumi kake kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma wannan karin a takaice. To a takaicen shugaban Amurka Donald Trump ya isa kasar Japan a wata ziyarar aiki ta kwanaki hudu wacce bayan ta za a yi abin da wani hadimin fadar White House ya kira wasu muhimman sanarwoyi. An rantsar da shugaban Afirka ta kudu Sirar Ramaphosa a bainar sauran shugabannin yankin da sauran jama'a da wasu wato mutanen kasar da suka kai wajen dubu talatin a yau dinnan asabar a babban birnin kasar. saboda sanarwar shirin ajiye aiki da shugabar burtaniya mai ra'ayin riƙau theresa may ta yi jiya jama'a yiwuwar burtaniya ta gudanar da babban zaɓe a wannan shekarar ya daɗa zama kusan farilla a cewar masu nazarin al'amura da kuma wasu 'yan majalisar dokoki jami'ai a yammacin india sun ce mutane akalla sha tara sun mutu a wata gobarar da ta tashi jiya juma'a a wata cibiyar koyarwa da ke birnin surat na jihar gujarat cibiyoyin leƙen asirin tsaron ƙasa na amurka za su ba da haɗin kai ga sabon binciken da ma'aikatar shari'ar amurka ke shirin yi kan koshin jami'ai sun wuce gona da iri sun kuma gudanar da leƙen asiri kan kwamitin yakin neman zaben trump na shekara ta da shida. To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sawwaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da Solomon Abbo da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da injiniyan mu na yau Keith ni zahara aminu fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc